kawayenta ba amma ki dinga bincika wace irin kowa yaren ki take ajewa yanzu zamanin i'm going to my friend's house to spend the night ya wuce ba kowane iyaye bane yake barin kawa ta ta kwana ɗakin kawanta amma me idan kika ga abin ya yi yawa stop it idan kaga shakuwan yana wuce gona da iri especially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 duk maganan nan da nake ba wai na zo na na kirkiro su ne. mun yi magana da su kuma abin da suke gaya mana kenan mace ta iya soyayya fiye da namiji mace za ta iya baka lies penny nata just to see you happy ba lallai namiji ya haka ba kuma mace tana da bala'in kishi idan tana son ki ba ta so ta ganki da wani so a wannan lokacin tana so ta yi abin da ya kamata ta faranta miki rai idan na ce maza suna cikin dalilin da ya sa lesbian ya zama rampart kar ku ga laifina saboda me mace idan suna soyayya da junansu ba su a double dating kuma idan mace ta ce tana son mace do you know how difficult a maza kun san courage da kuke tarawa kamun ku je ku samu mace ku ce wani kuna son ta it's either one or two things it's either ta ce maka bani yi ko ta ce tana yi kowane namiji yana hatin failure a ce ya je wurin na mace ta ce mishi to har idan na mace za ta bude baki ta ta ga yar uwarta na mace wai ina son ki na tabbatar muku she can go extra mile dan ta ga ta faranta ma wannan yarinyar rai me zai hana maza ku canza ko lesbian zai rage a duniya wasu ma da proud of it sai kaga suna ce ni lesbian ce fa wasu mazan sai kaga